Hello baby na. Har yanzu baka fito bane ko dai ta hana ka fitowa ne? Ta hana shi fitowa. Wace ce ke? Kike son ki sace min zuciyar miji? Ina tambayan ki. Kin ga malama, ki yi ta kanki da me wayan nake son magana. Ka gane min raina hankali? In kira bebi na a waya matarsa ta ɗauka? Wannan fa matan me take nufi ne? Ya an baki galau kuma an ganki haka. Ba ni wata Wace ce wannan ka sama abokin zama? <laughs> Ah, to to na na fahimta. Akwai wani abokin kasuwancin mu yana da kirki ina jin daɗin zama da shi shine sai na samu. Dan Allah da dakata mana ka saurara mu. kar ka mai da ni mahaukaciya mana ban san me nake in ji muryar mace kana son ka ce mu wai muryar namiji ne muryar mace ne magana da ita duk me zaka ce mu namiji ne zuwaira ban san irin ki ba zamanin nan na network problem matsala ce ta network sai ka ji ga wasu abubuwa da sinadarai da ake saka sai ka ga yarinya ta kira wai sai ka ji gandare ran kato yana magana ko ko namiji ibugo sai ka ji an saka masa murya mata dai ana yi ya kamata ki bincika ka yi kaga ba wannan na tambayar ka tambayar ka nake wace ce wannan to kinga azoya na dauka kin dau zafi yanzu ni ina da uzuri sosai na makara ba ni wayar in fita na dawo zan miki bayani dalla dalla da zaki fahimta kake da mu zaka ga aikin sauri idan ka ga ka fita daga cikin gidan nan wallahi sai ka ga mu wace ce wannan sauri nake ki taimaka ba ni in tafi na da zamu magana Allah ya da ba ni na ki in bayar zuwaira zuwa ya kamata ki bani wayannan mata saboda sauri nake akwai uzurruka a na da yawa duk magana da muke so magana da ke ina da zamu tattauna Ka da uzuri? Na ce har ka san da uzuri? To wallahi idan har baka gaya min ba yau babu inda zaka je sai dai mu tabbata a haka. Ni ina son ka gaya min wace ce wannan wanda ka sa wanda take ce maka baby na wanda ka sa ma wanda ka sa ma abokiyar zama. Wai wai wai abokiyar zama ka gaya min alakan ku. Tunda dai ba za ki gane abin nan din nan ba. Kin san a harka ta kasuwanci dole ne zaka cuɗi da maza da kuma mata ko ba haka ba to ita wannan da ma ashe aka sai aka samu ashe ita ce to ita wannan abokiyar abu nan nan nan ce kun gane abokiya ta ce inna kaman yaya abokiya naji naji abokiyar ka ce kaman yaya abokiya mace arziki ne me ya haɗa namiji da abokantaka da mace kai mace ce ta zo ta kawance da ni mana in har gaskiya ne to wannan ta ta tauce ni da yanzu ba ni wayata ba zan iya ba ban ga zan iya ba zuwaira abinda da nake ga miki in muna fa da karfin da zan kwaci wannan amma na lallaba ki ki bani in fita to ko za ka karfin ne gwada ka ansa ga wayan ka ansa ka da karfin naka ka ansa mana alaba ki hakuri ba mu kai ga nan ba ba ni dai kawai ba zan bayar ba ban waya ba zan bayar ba ban waya ba ce ba zan bayar ba zan bayar ba karfi yayi halinsa yarinya nan ba da sai take ba zuwaira zuwaira wani wani rashin mutunci ne na ce ki bani wayata ko wai ke ban da ma abinki me ya hadin ki da wayata dan Allah an maka rashin mutunci na ce an maka rashin mutunci ba zan bada wayan ba kai abin da zaka yi har kana da baki da zaka gaya min wai na maka rashin mutunci na yi maka kai abin da zaka yi wai wannan wace ce ma ka sama wai abokiyar abokin zama me abokin zama yake nufi ban ma gane ba zuwa ba wayata ba zan bayar ba ƙarfi ta yi halinsa. Zuwa ba ta. Ba zan bayar ba na ce. Ban wayata zuwa. Ba zan bayar ba, ba zan bayar ba, ba zan bayar ba. Salamu alaikum. wani carko carko ana ba ni waya tana ba zan bayar ba ni waya tana ba zan bayar ba ina wani zauna <laughs> zauna ina wani ina ga jira me yake faruwa wai shirin da ke fita ne kuma ita tana ta abin nan san da san ki an banda abin ki da shiri ya shirya zai fita dan me yasa kike tsaye da shi eh, eh ba ni waya ba ni nan kuma da ba ni ita nace ki bani ita mun ga wayar ba <laughs> domin ba zuwan ki ayi amfani ni barin fitan baku assalamu alaikum sai na gaba Allah ya tsare ke ne ba za a raba ki da shashanci ba lokacin aiki wasa lokacin da ba aiki ba ma wasa kuma zai fita kya kama waya ki rike yana ba ni ba ni kina riƙe da waya haka ake yi gaskiya fa Ibrahim akwai gagarumin matsala tare da ni to anya ba fasa auren nan zan yi ba ko hakura me yasa kake wannan magana ai Hausawa na cewa faduwar gaba a salan namiji kar dan wannan matsaloli suna tasowa ga ce zaka fasa aure ai hakan dai za a daure kuma a yi Ibrahim akwai abin da baka gane ba tun da nake a tarihi ban taba ganin mace mai azababban kishi irin zuwa ba na rasa ma wata wata hanya zan bin bullo iya gaya mata cewa zan ƙara auren nan kaga tun farko irin abin da ake gudu kenan kai daɗin soyayya ya ɗebe ka kaji ka faɗi abin da ba shi ba yanzu gashi ka zo ka kulla kanka kuma buƙatar ƙarin auren ta taso an zo ana ta maka ne, amma fa hakan ba shi zai sa wai ka fasa ba ja da baya ga rago aka ce ba tsoro bane shirin faɗa ne ka daure duk abin da za ka ji ka toshe kawai a rufe ido kawai a haraka mala Brian akwai damuwa ne a baya ka san matashi ba iya gane cewar wai kaza daidai ne ba daidai ba na ɗauka in na auri mata ta ɗaya matsala ta kulle kuma daga baya Allah ya kaddara na ga akwai buƙatar a zo a yi hakan to kuma abin da na fuskanta ne ita kanta fadilan na lura ba ba sauki ba daga kafa tsoron da nake kar gidana zai kwanta kwanta ne gaba daya sai ya addu'a amma babu abin da za a fasa kawai addu'a Allah ya zaba abin da ya fara amin je kawai Assalamu alaikum. Ai soyayya kula kula. Assalamu alaikum. Amma kun ban sallama nake yi. A amsa mana. Wai dole ne mutum ya yi sallama an ansa a cikin zuciya dole ne sai sai ya ji abin da aka ce a cikin zuciya. Ka yi sallaman nan na amsa a cikin zuciya na dole ne sai ka ji. To ai shari'ar musulunci ta zo da komai ba haka aka ce wa shari'ar sallama ba. In aka yi mutum sai ba da amsa sai a ji shi haka aka ce a yi ba wai ke a zuci ba. to ni na bayar a zuciya duk ɗaya ne Allah ya amsa to Allah ya karba ga wannan ice cream ne dole miki da shi na gaya maka ina da bukatan wani ice cream a'a to ai na san kina son sani ai to yau bana so bana jin sha ka dau abin ka to kya sa shagola ni bari in shiga daga cikin dan rage nauyin jikina ka dauka ka zuba gonan da hannunka ba ai kafin ni sanin darajar kuɗin saboda kai kai kake fita kake Magana kike? Na'am ni bin. Wata magana. Ne ego. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Eh gani ni ji kamar kina kira na ko? Yaushe na kira ka? Ah to sai na ji kamar kira na kika. To to shikenan zan kuma sai sai sai kin shigo din to. Wurin da sai sai kin shigo. zan akwai wallahi ban manta ba abin yana nan kawai kana gani na ne kamar wai na manta wallahi ban manta ba wace wannan ne ni ni wai wace wannan haba dan Allah dan annabi ki dinga zamowa mai mantuwa ke sai abu ya huce sai ki rika da shi baya ina da ci maganar ta riga ta huce mantuwa abu mara mahimmanci ake manta da shi ba maganin kishiya ba wannan yana da matukar amfani a gurina babu yadda za a manta da shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa alaikum salam wa alaikum salam ah, ah, ah, Aminu ya sannu da zuwa. Masha Allah, alhamdulillah. Sannu da zuwa. Sannu ki da zuwa. Ni na ina sai na dawo. <laughs> Sannu ki da zuwa. Kin ki da yanzu? Ya a garin? Kwana biyu wallahi. ke ba zuwa. Ki haƙuri da ni. Kin abubuwan nawa yawa suke yi. Sai haƙuri. Ya kike a garin? Kin ga wani shainin da kike kin hmm. kyau fa. Ke foni, ke kin gani gaskiya mai ki ya iya kiwo. A Wallahi. Ke kin ga kike kyau? Hai. Mm. Gaskiya ne. a lallaɓa dai to yi wani kwana biyu ban gane maka ba kwata-kwata ma ga irin duka dan caccanja mun ne mai ke faruwa ne gaskiya dai akwai matsala amma matsalar a cikin gidana ne ta hana ka aure ni ba ba ma nan gizo yake sakar ba kin san cewa ku har yanzu bata ma san cewa zan yi auren nan ba bata sani ba to ai wanda a tunani na kai kokari ka sanar da ita da a ce kawai ta ji labari a sama na san za kai ga haka dan dole ne za ta sani amma dai akwai abin da nake tunani magana ta gaskiya za kai ruwa rana abadan Allah kar ka bada ni mana sai ka ce ba namiji ba ai ya kamata a ce ka zama namiji a cikin gidanka ai ya kamata a ce ka fito haba da Allah za ka ban kunya wallahi ke wai ita zabiyar ba idan wannan abin a kanki ya zo ki da Allah kawai ki ji kwatsam kina zaune an ce da ke za a miki kishiya ya zaki ji duk halin ku iri ɗaya ne wataƙila ma idan ki abin sai ya baka a to ni dai na san kin san gaskiyar ni abin da zai daga miki hankali don wani ta kira mijinki a awai ni ban ga abin daga hankali ba ki abin da yake gaban ki ki rike martaba auren ki kawai dama martaba aure na a rike ai a rike gam gam gam amma kishi ya zama dole a duk wata ya mace duk wadda kika gabata kishi to in ba so ko in ce bata san abin nan ba amma babu yadda za a ce baka kishi to bari ki ji in gaya miki kin gani na wallahi da in zauna da kishiya na gwammace a gidan nan mu kwanan mu wuni mu ƙara tashi ba mu ci komai ba ya fiye mu da a ce a kawo min kishi dume ta ni na ga dume dum haba zoya kin ki ɗaya ku kike irin wannan magana kin san ku me talauci kin san ku me uga da kin san me uga da ba ki irin wannan magana ba ai oga. Ai idan kika ji an ciwo. oga ya maka rawani to talauci kenan ya rike maka wuya mm. Allah ya mana tsari da talauci amma ba oga ba ko ma me ya yi mana rawani inda akan kishiya ne ba zan zauna da ita ba gaskiya zuwa ki sake tunani kada ki yaudari kanki kinga me yasa kike wahalar da bakinki akan abin da kika san ko kin faɗa ba za a yi amfani da shi ba lala da na bi kafa doko labarin mu na yarinta can tattauna a kan shi bai Allah amma wanda ba zai karbi anan ba ya ko labarin business din nan da kika ce kin fara din ne mm. Ibrahim ni ba gaskiya kaina ya kulle na rasa ta inda zan bullo al'amarin Ga gashi harkan nan fa sai fa matsowa take aiko daurewa za ka yi dole ka faɗa mata saboda abin da nake hange don yanzu ba ka gaya mata ba matsalar da za ta zo da tankaro sai ta fi wannan gara ka daure a faɗa mata gaskiyar abin da yake faruwa saboda da ta jiyo abin a waje gara kai ka faɗa mata na sani to amma ba ka san zuwa ba ne ta inda zan fara sako zancen in gaya mata shine ni ban ma fa sani ba gaskiyar magana dai kwantar da hankalinka za ka yi tunanin ga ta ina ya kamata a faɗa mata amma fa batun ɓoyewa fa bai taso ba tunda abu ne da za a yi kuma kaga dole fa a sani yawwa wato wani ta kuskure tun da ina mai tabbatar maka da cewa na karɓi soyayyarka hannu biyu amma da wani sharaɗi. Ah, to sharaɗi in dai ba cewa zai an fasa sona ba, ai ba ji dali ba ne. Hmm. ko menene in Allah da ni kuma na miki alkawari. Hmm. Watanni mace ce mai kishi. Ina da zafin kishi. Kuwar gani na wata shiru-shiru nan su bismi da ni. Wallahi ina da kishi akan abin da nake so. Don haka kamar alƙawari ba za ka ƙara min kishiya ba ni da kai mata ba. zuwa rani na zaci ma wani gagarumin abu zaki faɗa in didan wannan ne ai an wuce gurin ke fa end of discussion ce ke to ina da ke kuma me kuma zan tafi lalibi na yi alkawari in didan wannan ne da gaske kake haba zuwaire zuwaire to menene kuma wannan kake ma damu a kansa haba zuwaire Zuwaire, ya ‘yar zuwai zuwaire, ngare are yanayin in kina zamo wa shauki ga mai gida kai ka ji matsala to kamar yadda ka faɗa ka kai ka tafi gaban kuskure saboda kai daɗin soyayya ya ɗebe ka raji ka kulla kanka kuma shi yin zance ya canja gaskiya laifi ne ma dai abin kuma da nake shirin yi shi ya bai saba shara ba rashin sani ne sa to a dai ba abin a hankali har a ga Allah ya kawo ƙarshen abu shi ne abin da ya kamata da ci don amin amin kawai mu kawai wallahi kai ki saki ki yadda aka miki kishiya cikin gidan nan haba kalli gida aljannar duniya ki bari wata ta shigo ki yadda wallahi haba salma ya da hankalinki za ki dinga faɗa irin wannan magana kina nema ki ja da abin da allah ya halatta ai duk matar da ta ce mijinta ba zai mata kishiya ba ta yaudar kanta sai dai idan ba shi da damu kina bani mamaki wallahi sai ka ce ba ya mace ba ke baki da kishi ne babu macen da bata da kishi amma ana kishi ne na hankali kai kishi akan abin da ya halatta shine kishi ba kai kishi akan abin da baka da iko shin ga kawata in da ka ta waccan wallahi za ta kai ki ta baro ki ni dai shawara na ke baki kin ji ko wannan gaskiya ne Zuwaira wallahi abin da Salima take gaya miki ba gaskiya bane ba za ta kai ki ta baro ki ki runguma kaddara me da kishiya ki yi addu'a Allah ya sa abokiyar zama ce addu'a Kina nufin yin addu'a kan zuwan kishiya? Ƙwarai kuwa, kar ki dakata abin da Salimatu take gaya miki. Ki Salimatu ki ji tsoron Allah. Ta nake a gidan kuma tun baban ki hudu? Har da mamanki ita ce uwar gida, ita me yasa bata ce ba za a yi mata kishiya ba? Ki ji tsoron Allah ki gaya mata gaskiya. Kin ga Fauziya, abin da kike fa yana nema ya zama renin hankali. Ina ruwanki da gidan mu. na da ne mu kuma na yanzu ne, saboda haka mun ba za mu biyo al'adun da ba, kin gane? Kinga, Fauziya, na lura da keke ba kaura asiki bane ne, tun da kishiyan nan kina so, ko ni zan iya kayan akwatin nan, zan iya kayan laifin nan, a kawo miki ita, tashi ki tafi. To, duk abin da kika yi min ni na amma ki sani, daga kin gaskiya su yi ɓata. Idan mun bashe kakki ba da cigiyan mu, ki je neman mu sai me, ki tafi. irin kuma wa ya kai ku inda ke za a waki shi eh, eh, eh, waye da zai ji ba ki ji mun irin wannan shawara ka cika shishi wannan wannan kauna ce ina na ga kokarin ki ma da kike kula amini ya tashi yasa nake son sai ma ranar za ta ci mutuncinta wa kishiya ta zo wannan nan aje kin ji abin da ke faruwa to a gaskiya da magana aure ba za a bar shi ba saboda bai kamata ba zama ƙananan mutane ba tun da an riga an sa rana kaga bai kamata a yi magana biyu ba to yanzu hajiya me abin yi abin yi addu'a za ka je ka yi ni ma sai in taya ka da addu'a kuma sannan ka kokari ka fahimtar matarka hajiya in dai akan magana kishiya ne to fa ba za ta fahimta ba in dai aka zo fagen kishi to ba ta gane komai sun mumbu komun take koma ba ta ji ba ta gani ba za ta fahimta ba ba da kalma da ke tunanin ana gaya wa mutum ya fahimci abu ita da za a gaya mata ta gane ta ba za a samu wannan ba gaskiya ya kake irin wannan magana kai da gidanka a ce ba za ka iya tafiyar da abubuwa ba ya kamata ka je ka yi addu'a in ya so ni kuma sai in taya ka da addu'a Allah ya za'a mana abin da ya fi alheri na rasa abin da ke damun matan yanzu sun ɗauki harkar kishi kamar wani abu a rayuwarsu mu lokacin mu ba haka muke yi ba kishiya mun ɗauke ta yar uwa ko kawawa muka ɗauki kishiya ai banda dai matan yanzu gaskiya su kam lamarin su sai dai addu'a kawai Allah ya kyauta shikenan ji zan wuce kasuwa Kiri kina har yanzu ki shigo kin kwanta bacci ba. Ki tashi ki koma ciki Allah. An ki koma ciki. Na ce an ki a koma ciki. Kai za ka gaya min dare yayi san dare yayi ba. To gaya min dare yayi san dare yayi. Zuwaira ba na jin daɗi. Dan Allah ki dinga shafa zuciyarki ruwan sanyi. Ki riƙa karɓar al'amarin nan a yanda suka zo. amma ina amfani haka tun ɗazin na ta kira ki shigo ki shigo kin ki shigowa. Wai haba da Allah ka dakata mana ka saurara mun mana bana hakurin da naka nike amfani nike rayuwa. Inda bana hakuri da ba a da dokar gawa ta cikin gidan nan ba. haida na mutu da yanzu ma an manta da ni an kai ni an dawo. Zaka ce mun ta hakuri irin abubuwan da kake mun ina shanyewa ina hakuri in bana hakuri eh, eh, da yanzu ban abin nan ba zaka ce mun wani hakuri in yi hakuri. Zuwaira. ko da kina da hujja da kike dogaro da ita na san ina yana kuskura to amma kaddara ta rayuwa ta zo wa abin da yake na halali ba na haramun ba a dinga daurewa a yi haƙuri a karɓi al'amarin nan yadda ya zo ya kamata ki gane fa babba zan juya miki baya ba fa ina tare da ke yakubu ne fa ni ne fa yakubin ki fa masoyin ki yakubu kuwa na sani kai ne yakubu sai me na sani ka tashi ka tafi ba na san ganin ka in wallahi zan iya aikata maka zan yi maka aika aika in baka tashi ba wallahi zan aikata maka ka san Allah wallahi zan aikata maka ya isa zan shiga ciki kullewa ma zan yi alaba malheri sai da sai ka kulle kar Allah saka bude in aikata maka yanzu nan kuwa me yake faruwa ne zo yana Umar me kika gani? Haba. gaba ɗaya kin canza kamar ba ke ba ga dukkan alama akwai abin da kika sa a ranki wanda yake damun ki ba komai umma wallahi akwai to bari ki je in gaya miki amma ba za ki gaya min ba na riga na san komai domin mijinki ya je har gida ya same ni ya gaya min zance dai na kishiya ne kika sa a ranki banda shashanci yanzu ke ba a aure ya auro ki ki hana shi yin aure haka ake yi aure dai kishiya dai ki hana kanki zaman lafiya ki hana shi zaman lafiya haka ake yi haba umma ke da za a ce umma kin taya ni jimamin wannan abun a ce umma ke ce za ki ce mu kuma haba umma in taya ki in taya ki in zo in yi fada kenan in ce kada ya aure to bari ki je in gaya miki ni bazan taya shi ba taya ki ba bazan ce kada ya aure ba aure in mata goma ake yi bayan ke ya auro tara kasancewar mata hudu ake yi to na bashi daman ya auro mata uku in yana da hali ke kuma bari ki ji in gaya miki daga yau daga yau zuwa na gidan nan shine na ƙarshe kakki sake kakki sake in sake jin wani labari ya sake zuwa ya gaya min ya ce ga abin da kika ga abin da kika in na sake zuwa gidan nan ranki sai ya baci ba za a In dai ba za ki kara din ba na yarda shikenan ya wuce. don Allah ka yi haƙuri. Ka yi Duk abin da kake so wallahi zan dinga yi a cikin gidan nan. Wannan ma ba sai ka sa ni ba wallahi zan dinga yi. Ka janye maganan yi min kishiyar nan don Allah ka yi haƙuri. Amma wani abin nake maka wallahi zan gyara. Ki haƙuri Zuwaira. Bakin alƙalami ya riga ya bushe. Na sha gaya miki, ba wai zan yi auren nan ne saboda in munana miki ba ko ko wata mummunar manufa kaddara da na ambata miki tun a farko ita ce ta kaddara za a auren nan yanzu kana nufin ba za ka janye maganan nan ba zoyara ban san me zan ce da ke ba dangane da maganan nan kana nufin ba za ka janye maganan ba shikenan yanzu ka zaba kuma ko ita ba ba zan yi dukkan ku ina son ku kuma ina son zama da ku ba wadda zarbi da ita haka za ka gaya mu eh. to naji na ce naji na bar muka na bar muta na haƙura Allah ya ba ku zaman lafiya zuwaira zuwaira zuwaira zuwaira gafara min a hanya. Ki je na. Na ce ka matsa min a hanya. Saboda me to zan matsa? Saboda ba na son zama da kai, na gaji da zama da kai dole ne? Zuwaira, dan Allah ki haƙuri, maganan nan yin ta miki ba mu gama ta ba. Zuwaira komai na rayuwar nan dan haƙuri ne, in aka bi shi haƙuri komai zai wuce. Abin nan ya riga ya taso ya kike so a idan Allah dan Allah. Kamar yaya nike son ayi? Kamar yaya nike son idan Allah dan Annabi ka gafara min a hanya, ka matsa mun. Zuwaira, dan Allah. Wallahi na tsane ka, na tsane ka, ba na son ka, ba na kaunar ka. Ni zama da kai wallahi na tsane ka Salamu alaikum. Alaikum Na Da Allah haƙuri na zo na baka. Dan Allah ka yi haƙuri da duk ya faru. Dan Allah ka yi haƙuri. Rashin hankali ne kawai irin na yare. Ba damuwa. a slide. Slide. Zuwaira, ka dinga haƙuri, ke musulma ce. cikin san kaddara mai kyau da mara kyau yadda da ita imani ne kuma ina mai tabbatar miki da cewa ba zan taɓa juya miki baya ba kuma darajarki da mutuncinki a idona ko ɗaya ba su zube ba don Allah ki bani goyon ba ina ƙara jaddada miki alkawari ba zan manta da ke ba ba kuma zan yadda ke ba kuma ba zan taɓa canjawa daga yadda nake ki a cikin zuciyata kuma ina kare miki alkawari da albishir na insha Allah zan iya ƙoƙari na na gana kwatanta adalci a tsakaninku ba zan taɓa zuwa miki baya ba akwai kaya da na siyo miki sababbi to na bar su a mota ne eh, sai mu je motar yanzu sai mu shigo da su ciki inda wanda bai miki ba sai a canjo in kuma akwai wani abin da yake da bukata ƙari sai a siyo miki insha Allah To, alhamdulillahi tunda Allah ya sa an samu fahimtar juna to amma shawara ɗaya nake so in baka idan ka yi auren nan ka riƙe su hannu biyu kuma ka yi adalci a tsakanin su saboda in ka saba haka to ka saba umarnin Allah gaskiya ne insha Allah waje zan iya cin kokari na na gana kamanta adalci daidai iyawata idan aka ce ba za a adalci ba aikin galamar ya lalace kenan gwara ma ai ba yi karin auren ba to Allah ya sa a yi a sa'a Allah kuma ya haɗa kawunan ku Allah ya sa a yi asa'a kuma Allah ya sa albarka a ciki to amin ni dai fata na da kyajiya do Allah do annabi kada a manta da mu cikin addu'a domin in babu addu'a lamarin nan akwai barazana a ciki gaskiya addu'a yin an ana yin ta tsakanin ɗa da mahaifi ai ba ma sai ka ce ai maka addu'a ba kullum a cikin ta muke alhamdulillah na gode Allah ya ka da alkhairi kuma Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana ina roƙon Allah ya subhanahu wata'ala ya bani ikon ci gaba da ta miki daga na haka shi rayuwata amin nagode Allah ya maka albarka amin za a kawo kan sha yanzu an jima insha Allah so kenan. sai mu azaka kan Allah alhamdulillah rabbil alamin dukkanin godiya ta tabbata da Allah subhanahu wata'ala ira da aminci su tabbata ga fiye yin halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba abin da za mu ce da Allah sai godiya ɗin a wannan babban rana uwa zuwaira ga fadila kanwarki fadila ga zuwaira uwar gidana kuma yayarki abin da nake kiran mu da shi ne mana nasiha don Allah don annabi mu yi ƙoƙari ku haɗa kai ku ji ku ƙi ji ku gani ku ƙi gani ku toshe kunnuwanku daga 'yan gulma da 'yan tsugudidi don a samu a gudu tare a tsira tare wannan shine kira na a gare ku a karan farko a ah, kici babba zuwaira a yi haƙuri a riƙe 'yar uwa a matsayin ƙanwa shikenan allah ya ba mu zaman lafiya amin zuwaire ke amarya biki ce kuma <laughs> to me zan ce ai yaya ta ta riga ta mana adda kalar fin baki wace ce yayar ta ki ta daga ido na rufe kin bar yayar ki a gida To yi haƙuri, Allah ya huci zuciyarki. shi mu shiga ciki. Ina sauraron ka. Ba ko shiga ciki zai shigo da insha Shiga ciki ba matsala, zai shigo. Na san magana da kai na awa ɗaya. Awa ɗaya? Ko bai isa ba ne? na ka bane amma soyayya ne ta awa daya ai ba ya dalci ba ka ci zai haka

in na yi wa kar Allah sa ta yi kyau kwalliyar ka ji da ya zama dole ta yi kyau kwalliyar ya kyau ka yaba ka je ka yaba mata amma ba nawa ba Wayo cikina! Wayo cikina! Wayo ciki! Wayo cikina! Wayo! Salamu alaikum. Cikina! Wayo cikina! Zuwaira, me ya faru? Me yake faru? Cikina, cikina, cikina. Menene? Zauna, zauna, zauna. Dan Allah ka kai ni asibitin ba ka kai ni ba za ka ban ni mutum sani. zuwaira ya haka kuma wani irin sabon ciwo ne wannan ban san shi ba zauna zauna zauna zauna zauna zauna sannu sannu sannu sannu kinga a da kuma mu kullum mota sai mu samu je mu kai ta asibiti da a'a ta yi zaman ta ba na ta yi zaman ta a gida ne ni da kai kawai sai mu je wuyu wuyu wuyu ciki ni wallahi ba zai yi in zauna ni kadai a cikin gidan nan ba tsoro nake ji ban saba da gidan nan ba <sighs> ya lafa to alhamdulillah yawwa Allah ya kara sauki to ina ganin ki dan zauna ki huta bari mu shiga ko a samu dan kami ki dan kora da yar jankarwa kanwa ungurnu ki dan abin nan zai dan lafa

bari a kawo miki ruwa bari a ɗan ba wasu nake ki dan fara shan wani abu kafin mutum kamar shi kamar shi ka zauna dai kawai a nan ka zauna zaira me kike so a yi me kike so a yi oyo oyo oyo me kike so a yi zuwa rami ni bari mu kinka an ce a kai ki asibiti kina abin nan ki ce wannan lafiya ake nema ba na ba ka ɗan zauna a nan ka zauna ɗan kaɗan zuwa ɗan zuma zai bari ta gaskiya ni an shiga hakina wallahi tallahi hakuri ya hakuri ya hakuri ki zo na na gano ki sai da sabi na ce sai da sabi ya haka ba zo yara kin ba ta wayanki sai da safe kawai sai da safe ban zo yana uku na safen ne wa anan na yi kwanciya Đây. Miền Nam là daɗi irin wannan yana kayan a wannan hmm irin wannan yana haka Salamu alaikum. Alaikum salam. Allah barka da zama. Wannan irin daɗi haka? ƙarin nama ne nake gaya makon fetur abu na ci nama mai daɗin wannan har naman ta san yalla wannan sai ku manya a siyo miki ba kenan wa ni sai ku iyayen gida hmm Allah kan ɗan taɓa tunci. kin san daɗin naman nan kuwa ina zuwa Allah Allah <laughs> Allah eh, kun taɓa da mungun miliyon. Ina nama. Tsoron ɗin shi ya ɓaci. Dari? Dole ya kama zu? Eh, kazan nan tun nake tara da. Wallahi tallahi naman nan da daɗi kazan nan sun iya gashi. Mm, kazan nan dai ce da ka siyo mu. Nga, daɗi ne ha. Ita haka nan gaskiyan mu. Malama ina magana kin kyale ni. To baby. ina kika samu wannan nama? Na samu. Ke ina kika samu? Ban gane ba, ni mijina ne ya siyo mu. <laughs> To, ni ma shi ya siyo mun, ko kina ce ke kada ke da shi ne? Shi ne ya siyo miki, ya siyo miki naman kaza, ni kuma ya siyo min balangu? a ɗaki ci ci na ce ke ce mai yiwuwan nama ki ci to ikon Allah to gaba ta kai da gobara titi tare makwaɗaitan nama in ci da rana in ci yanzu in ci da rana hmm, kafin ta dara ta zo ha! alhaji an fa shago gwada Ka ga harka za a yi kamar ba za a yi ba hmm. to yau dai gashi an yi an gama abu har ya zama tarihi amma fa alhaji na sha wahala magana ta gaskiya sai fa da aka yi gargarar ma da sai da na fara tunanin anya kuwa ba ma haƙura zan yi da matan ba ma duk gaba ɗaya da ta gidan da wadda bata shigo din ba ma <laughs> hawa dai ai zama soja is not easy hmm. haka ne amma fa gararin ya kai gari na ji jiki na sha wuta ah, to yanzu ba gashi ya zama tarihi ba sai dai mi addu'a Allah ya kawo lokacin ta uku da ta hudu kai ya haka kuma aka kura na zaune galau Allah ya amfana min bin ma me iman zafi zan sake tarango zan yi sake wa kana tarango kuma Allah ya amfana sun isa haka da wurwura haka kai da ke matsoraci ne ai koyin yunkuri ga shi ba kai shi ne kake ka taro min wani sabon match din na ji matsoracin ne amma ka jira idan lokaci za zaka sha mamaki watakila ma hudin za mu ciki hmm, kaga wala sai na mutu eh, to shi me nake son ka mu kana ji na wasu kaya nake son ka ɗan kamu ina son kamun ɗinki mai mugun kyau yauwa kaman ka sani haka za kai min ɗinki mai kyau rantsatse wanda zai zai zai tsole idan um, wa'anda ba su da shi ka gane ai to shi kenan ba komai za a kawo maka yau eh kai min akwai wanda zaka min work a ciki yayi mugun kyau yawwa to ai bana ji a kanka to na gode <laughs> wallahi wasu kaya ne nake son dan ba tela ya dinka mu sun yi ko wallahi sun yi <laughs> a lafiya na gode dan duba girki kai ya fara tsauri yawa don ko na fara jin yunwa <laughs> na fara jin yunwa ma ba girkin nan ƙananan mata ya gari ya aiki wallahi daman ɗinkunan nan ne zan turo direba ya kawo maka eh a ai ba na jinka na san za ka ban aiki mai kyau to ba wani abu yanzu direba zai kawo maka insha Allah eh <laughs> saboda jibi na da wani biki da zan je ok to ba matsala Allah ya kai mu yanzu zai kawo maka Ke, Ke, bai wa Allah duk abin da na yi sai kin yi ne? Komai na yi sai kin yi shi kenan ni ba ni dama in yi abin kaina ne a cikin gidan nan? To, ai, ai mijin ma'adali ne, saboda ba zai taɓa siyo abu ba, ya baki bai bani ba. ya taɓa kawo kawo mun bai kawo miki ba amma kafin ki zo ai na ci abin da na ci kuma har gobe ba za ki ci kamar wanda na ci ba na gaba ya gaba na bayan sai labari kayan ma zan iya hada miki ki je ki kara ki daka duka je ki taima yan uwan na su su abin da ni ni na ya ci ni Allah kin fasa kyautan ne wannan mata wannan mata ta samu taban kwalwa a haukaciya ta take ita kadai mijin yake so ya ce miki abu ne bai siyo min ba shi ya isa ai adali ne me kika ce me me kika ce ai ai da ba shi kayan Goma goma in je kon kona shi na ga akwai almajirai a bakin layi masallacin kofar um, gidan malam malam umar Goma in je kai musu dinka kan samu lada da in ban miki shi Kin ma kin fara musu ma da ina ba sai yi ba yaya kin dai kwashi naki tunda kin ba su alheri <laughs> ba <laughs> wannan mata wallahi ta samu taban kwakwalwa a dinga caza miki kai kenan Twerking ake ta ɗin Sani da shigowa. Yawwa, ya hutawa. Wala alhamdulillah. Wannan kitson yaushe aka yi shi ba sani ba. Shekaran jiya ne da daddare. Da daddare kamar yaya? Ban gane da daddare ba. Yaushe bai kitso ta shigo da daddare ina ina ina lokacin. <laughs> Baba bai kitso ba ce. <laughs> Shi ne ai. Shi shi waye ban gane ba ke mai <laughs> yadda zan gane. Mijinmu ne yaya. Baby ne ya yi mu. Dama ya iya kitso? Ya yi hayyan kamfar sai duka shi ya yi mu. Duka gabaki ɗaya. Bai taɓa miki ba ne? <laughs> Ah, ai da ke ku amare ne ai kin san. <laughs> Har ya ce in Allah ya kai mu sati mai zuwa zai mun ma wanda ya fi wannan saboda shi. A ah, shi kenan kai kaki da mai. Dan ba komai bari mu je daga ciki. Amma hakin tafi. Sai kai an gama aiki. zuwa ba ka ba kamar ban fa gane ba wannan ne na ni da kika ce in zauna na zaci so kike mi ta karata alali da kawaidi kuma kawai sai kika min kayan kitso me za a yi don nan abun kamar ya me za a yi ban gane ba kitso za ka yi min kitso kwarai da gaske kitso zuwaira hankalin ki dai kuwa ni me haɗan da kitso ni ba ɗan hamsin ba ba ɗan sittin ba Tafi ni gata ne na ce ita tafi ni gata ne yanzu na gano gaskiya ya kamata in san kaina a cikin gidan nan wannan kiyayyen ka riga ka nuna min ni ba kowa bace a gurin ka wallahi baka san daraja ta ba in ba za ka min ba ka gaya min ba za ka yi min ba kawai san ba za ka yi min ba ita ce yar gata ya za ka yi mutane kuma ka ce ba za ka min ba haba zuwaira wai ga miki wannan magana ni me ya hada ni da kitso wai ga miki ni ina da alaka da abin da ya shafi wannan abubuwan wa na taɓa tsakaninki da Allah kwarai da gaske matanka kuwa ai mamaci ake wa ƙarya da ran ta ga ta nan a tambaye ta assalamu alaikum fadila na'am ki duba girman Allah ki tunda zaki mutu zaki tadda ubangiji za a turbuda ki a kabari in kin yi ƙarya tsakaninki da Allah tsawon zamana da ke akwai ranar da kika san na ɗauki kibiya ko ko wani abin da ya shafi na turbi tsagagin ki na yi miki tsiba bare in miki kitso tsakanin ki da Allah na taɓa miki kitso. To, ya yi kitso kuma? Kai me zai haɗa ka da kitso kai da ba ɗan Dauda ba ba ɗan hamsin ba? Kin dai ji. Baiwa Allah, kar ki manta, ki kika ce min shekaran je kitson kanki shi ya miki. Ki ji tsoron Allah. Wallahi sai dai idan mafarki kika yi zuwa muna zaune da ke a cikin gidan nan yaushe ba mamaki wallahi mafarki ke kai kai mai da ni ma ku kashe mana ban san abin da nake eh, eh, ba ba ba ba mafarki nai ba jiri nai jirjiri nai amma an rena min hankali Zuwaira Zuwaira Zuwaira wato abin da yasa nake magana da ku ina mai roƙonku darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku yi kokari ku haɗa kai ku zauna lafiya wannan abin fa shine zai karfafa mun gwiwa in samu dama fita neman muku abincin da za ku ci amma irin wannan abubuwan da kuke ba su taɓa haifar da ɗa ido ba ba za su iya samar da nutsuwa a zamantakewa ta da ku ba ku yi duba da abin da nake gaya muku ku iya ganewa me ribar ku idan kun samar da rashin nutsuwa a tare da mai gidanku

duk na gane shirin zuciya ne ka biye wa zuciya da ziga ba abin da ba za ka zo ka aikata kana da ka sani ba to Allah ya raba mu da aikin da na sani insha Allah haka ba zai ƙara faruwa ba na canza halina fiye da yadda kuke tunani zaman lafiya shi nake fata a gare mu gabaki ɗaya kai alhamdulillah gaskiya na ji daɗin wannan kalaman naki kuma daga dukkan alamu gida ya fara ɗaukan saiti to kuma in har kun ci gaba da haka to gaskiya zan ji daɗi kuma zan samu nutsuwa in Allah ya yarda insha Allah na yi maka alkawari ina kuma mai neman gafaranka akan abubuwan da suka faru a baya mijina sannan ke ma ƙanwata na neman gafaranki abin da ya fita faru kusan shirin zuciya da shiɗa ai in dai ni ce ba komai wallahi komai ya wuce yaya wani ba abin da zan ce sai dai in ce Allah ya muku albarka kuma Allah subhanahu ta'ala ya samu gama da duniya lafiya amin ya Allah amin ko an gama ne to alhamdulillah Kin ga ikon Allah. To. Masoyiya, ke ce sarauniya, salama ne. zuciya ke ce sarauniya sai san ka zan martaba dare da rahana, har da safiya in yi jazzaba ruwa na so gurban idaniya sai ka ina sa hakan gaba kai na zuwa